wai kana ina ne da Allah harkar nan ba riga mu fara kayan kamfani daban da na shago a bakin tsoho ne goro kan tsufa a bari ya huce shi kan kawo rabon wani kai lima ma ina zaka je kake sauri haka kai Bushidu ne ya kira yanzu yanzu za mu yi bidiyo da shi shine kaga ina ta sauri in je in same shi yanzu yanzu nan za mu yi bidiyo da shi Bushidu ai ko yanzu nan daga sa sun tsomo shi wallahi da sha. ai wallahi in ba su gan shi ba suna kanin ka kama ka za su yi tun da abokinka ne shi sas sas ka rage da Allah